studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji cewa hukumar za ku ji bayanai daban-daban dangane ranar yaƙi da cutar sida da za a gudanar da shirgullanta gobe ɗaya ga watan disambar jama'an ma'aikatar magajin garin mai sun yi wani zaman dirshin a yau a shirin musamman muna ɗauke da rahoto dangane da shirgullan ranar yau 30 ga watan disambar ta 'yancin aikin jarida a nijar ga labarin ɗaya bayan ɗaya gobe alhamis ɗaya ga watan disambar ranar duniya ce ta yaƙi da cutar sida sama da shekarar ɗaya da ta wuce majalisar dokokin ƙasa ta amince da wata doka ba da kariya ga mutanen da ke rayuwa da cutar sida dangane da kyama da kuma wariya kemu amadu na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto cutar kanjamau wata cuta ce da ba a iya ganewa sai ta hanyar gwaji kuma tana jimawa ga jikin ɗan adam kafin ta bayyana jama'a da dama ke ɗauke da wannan cuta da basa zuwa gwaji saboda tsoron kar a ce suna ɗauke da cutar zai sa a rinka nuna masu wariya da kyama cikin jama'a da ma guraren aiki idan aka ɗauki misali da wani mai ɗaukar ma'aikata inda yake kafa hujja da cewa ba zai ɗauki masu ɗauke da cutar aiki ba saboda ba su da ƙwarin gwiwar yin aiki yadda ya kamata kasancewar cutar na iya taso musu lokaci zuwa lokaci wannan shine dalilin da yasa 'yan majalisar dokoki na ƙasa suka jefa kuri'a amincewa da dokar mai kare haƙƙin masu ɗauke da cutar sida ranar 26 ga watan nan 2015 inda aka ce duk wanda ya nuna ƙyama ga masu ɗauke da cutar to za a iya kan ƙararsa a gaban kotu doka kuma ta tanadi hukuncin watanni shidda zuwa shekara biyu da biyan tara Sashen kula da harkokin shari'a na ƙungiyar yaƙi da cutar sida ta maraɗi ya soma wani taron bayar da horo jiya talata domin mayan jama'an shari'a na hukumomin 'yan sanda, Darma, gar national da sarakunan gargajiya. Wannan horon ya danganci wato doka ta talatin ga watan man na shekarar dubi da goma sha biyar wadda ta haramta a kyamaci mutanen da ke rayuwa da kwayar cuta sida a jikinsu. Makasudin taron kuma shine karawa mahalarta wato sani kan yadda za su kula da kararrakin da wato za a shigar musu umaru ilyasu shugaban wannan sashe ya yi wa wakilinmu muhammad da maman karin bayani le choix de ces personnes répond au thème Zubin mutanen ya gamsu da jigon aikin dafawa fuskar shari'a. Fasali ne da ke tsakanin fuskar shari'a da kuma wucin. Ita wannan doka tana hukunta halayen nunin bambanci da fasullan da suka danganci da ya da. Akwai misalai da muka so mu gani. Akwai mutane da ke kawo kara domin ana musu wariya, ana watsi da su. Wannan doka nan da ɗan lokaci za mu wallafa ta. Daga nan kuma kowa zai fahimci abin da ta ƙumsa domin a kiyaye. Sashen shari'a tun watan Janairu na shekara 2016 aka buɗe. cikin watannin nan eh, goma mun fuskanci kes-kes kimanin goma sha hudu zuwa sha biyar wa'annan ƙararraki sun kumshi maganar wariya dangance da VIH e haka kuma akwai kes na wani fanni domin masu rayuwa da VIH e sida su ma suna da inci amma kuma suna da e yaunin da ya rataye kansu shine na kar su sanya ma wasu ko wani cutar da VIH sida. Obligation de ne transmettre à VIH sida. Ƙungiyar jama'an ma'aikatar magajin nan garin ya mai ta shirya wani zaman dursin yau a ma'aikatar babban magajin garin. Sakataren ƙungiyar Usman Hassan Jawando ya bayyana cewa yayin da suke wannan zama, 'yan majalisar dokokin na jihar Yamai sun gana da shugaban da'irar Yamai domin wato samun masaniya akan halin da ake ciki. 'Yan majalisar sun haɗa da na PNDS tarayya, Modena Lumana, MNC Nasara da kuma kishin ƙasa. kun ga dai yau ma'aikatan mairi na komin biyar har da na kwamitin sun gamu bakin babban mairi mun gwada bakin cikinmu mu da wata biyar zuwa shida babu biya rashin biyan nan ya sa mun yi allah wadda da zaman da ake da manyan namu to lalle yau bambanci da muka samu mun samu likitoci na yanayi sun zo sun kawo mana goyon baya a bisa wannan cikin cin da muke cikin goyon bayan da suka sun je sun ga president da kusa su yi magana daga baya sun so sun yi magana da su in Allah ya yarda za su continue yanzu su su ga ministry of finance in so a nemi sulhi a gyara wannan abin da ba da muna dai fata wajen Allah ubangiji da zamanto abin wannan shine zai kawo sulhu gaba daya Kwamitoci guda biyu da ministan cikin gida da prime minister suka kafa domin kawo gyaran huska ga wasu dokokin zaɓe sun haddasa cece kuce a yamai da kuma sauran yankunan ƙasa. Sakataren dindindin na majalisar sassan rigimun siyasa sai NDP Yahaya Garba kuma mamba ɗaya daga cikin kwamitin ya muna ƙarin haske. Su waɗannan kwamiti biyu guda na ci maka na wajen minista na cikin gida ne tunda suke haɗa tsarin tsarin zaɓe ma cikin hannun su To su wannan suke da mutane ƙwararri teknisiyan ake tare da horon shi waɗanda suke iya ga kudiri su yi shawara su ga yadda kamata a yi shi in sun kai ne za su kawo sai nan ga a aza kuma wani komite nan sai NDP ba a zashi tukun amma shi na ministan cikin an azashi ya maka kara aikin shi in ya kare shi kuma ga na sai NDP shi kuma sai a azashi. sai ya zo ya diba ga abu wanda wancan na harin yi ya zo ya diba ga tun da nan duk yan siyasa ne yawanci yan siyasa ne kwamitin sai NDP tun da harkar zaɓe ce ta kamata a kira su tun haka nan an ka saba yi duk harka in ta shahi zabe sai ta bi ta sai NDP sai NDP kowane farti ya diba ko kuma wani gurgumi ya diba shi ni eh lalle babu wata wani abu wanda an ka boye ba kowa ya san abin da ake tuna harkar zaɓe ce ta shahi kowa kaji zancen kwamiti biyu da shike aikin guda ne ba wani wanga shi na shi bane a aikin guda ne Gidauniyar kula da kasuwanci da ayyukan hannu wato Chamber de Commerce et de l'Artisanat na gudanar da wani taro domin bobin kotun kasuwanci da na cibiyar sa santawa Makasudin taron shine horar da 'yan kasuwa wajen samun 'yancin gudanar da harkokinsu. Wato mai nasara mai daji shine ke bada horon na tsawon kwanaki uku yana kuma dauke da ƙarin bayani. Alƙalanci na musamman ɓangare ne da za su ɗaukar niyyar gabatar da rashin su ga wanda suke ganin yana da ƙwarewa dangance da rashin jituwar da ke tsakanin su. Inda tsakanin wanda suka fuskanta da su kansu dukkan hanyoyin bi an gindaya su domin a fitar da hukunci da ake kira santas dangance da jayayyar da ke tsakani. Ya kamata dai shi mai sasantawar ya kasance kar ya ɗaushi wani ɓangare ya kuma yanke hukunci cikin 'yancin kansa da kansa. Harabar gidan kasuwanci Chambre de Commerce ta girka sashen na sasantawa ta shiga tsakanin nan Masha'aran ta ce mai zaman kanta aka girka. Mai so yana iya zuwa wajen juju na ƙasa ko kuma ya zo nan wanga sashen da zai kimancin irin shari'a wadda aka sani. Bambanci ya kasance a nan sai in rashin jituwar taku ta fuskanci magana bisa kwantara ko bisa incin da ke da sararin yin bayani inda za ku amfani da wannan hanya yadda kuke C'est-à-dire vous pouvez disposer de ce droit comme vous voulez. A yayin da lokacin sallar 18 ga watan Desambar ke ta matsowa shirye-shiryen wannan sallah na gudana kamar yadda ya kamata a Agades duk da jinkirin da kuwa aka huskanta. An da raɗawa suna wato wannan sallah sunan Agades Sokuni. gwamnan jihar agadas kuma mataimakin shugaban kwamitin agadas sokani ya muna karin bayani aiki an yi aiki kuma inshallah dizi da sam da yake zuwa nan eh, muna samu abun da mu nan ga shiri don sallah da zan sallah babban sallah da zan sallah mai himmanci tunda entrepreneur da muke tare da su suna nasu kokari population na agadez suna nasu kokari force de defense et de sécurité na nan jiha suna nasu kokari akwai shantiye eh, da eh, Eh, za mu kare su don mu yi sallah da su 18 eh, sam din nan akwai wasu shantiye su tayya suke sai nan zuwa watanni za su kare insha Allah kun san akwai turbin akwai eh, stade regional nan ne ake ba da inauguration na wannan sallah akwai maison la culture akwai aeroport Manu Dayak akwai babban hanya na da ya shigowa cikin agadas zuwa ga Arlit jama'an tsoro kamar da sun ka saba yi suna dare da rana kula da kwanci hankali wannan sha goyon baya dari bisa dari da aiki suke nan ga yi eh, don kwanci hankali jama'a. Gwamnan jihar Agadez kenan yanzu kuma sai fagen wasanni a ci gaba da gudanar da kwamfalar kwallon kafa ta kasashen yankin wato kungiyar Imuwa. A jiya 'yan rukunin bai sun kara da juna kasar Senegal da kasar Benin sun yi kunnen doki ba ci ko dai. Kasar Burkina Faso ta yi nasara akan kasar Guinea Biso da ci ɗaya da nema. a yau 'yan rukunin a za su yi karawarsu ta karshe kasar nijar za ta fuskanci kasar togo a yadda kasar cote d'ivoire za ta fafata da kasar mali a dai bangare kungiyar as fan zakaran nijar da wato za ta kara da as duwan yau a wato wadda kirke da as duwan wadda kirke da kofin kasa wato karon karshe da ake wato na neman abin da ake kira super cup to yanzu kuma sai a dakace mu shirye-shiryen Studio Kalangu. A zande daga da Radio Shukura. A kan lamba dari da da biyar gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in sai shirinmu na musamman. Yau talatin ga watan novembar rana ce ta incin aikin jarida a niger A karon farko gidan jarida wato mai zanda La ya ɗauki nauyin gudanar da shagullan ranar. an yi ranar ta bana wato taken yin waiwaye adon tafiya domin ganin irin ci gaban da aka samu shekaru shida bayan kaddamar da dokar hana ɗaure ɗan jarida a gidan kaso bisa laifin wato laifi a cikin aikinsa na karin bayani a cikin wannan rahoto. Balbalin harabar gidan 'yan jarida Maison de la Presse a Yame yau da sahe ya cika makil da ɗalibai, ma'aikatan sadarwa da shugabannin cibiyoyin jaridu. Kowace cibiyar jarida nan da can sun kafa rumfuna domin baiwa masu kallo damar sanin yadda suke gudanar da ayyukan nasu. A cikin jawabinsa jagoran harabar gidan 'yan jarida Ibrahim Haruna ya tuntubo maganar sakamakon kungiya mai zaman kanta ONG Reporter San Frontier da ta yi bisa kasahin sakamako shida na ƙarshe akan 'yancin 'yan jaridu a ƙasar Niger. Shekara ɗaya kenan da ƙasar Niger ta fuskanci koma baya a sakamakon da aka fitar na ƙasashe da suka ci gaba ta fuskar aikin jarida sakamako na dubu 2013 inda ta zo ta arba'in 43 ta dawo baya da ƙasashe 14 masana na ƙungiyar ƙasa da ƙasa Medecins san Frontier masu lura da haƙƙin 'yan jarida suka ce ana take haƙoƙin 'yan jarida da aka ba su a shekara ta 2014 hukumomi su kai ta kiraye-kirayen 'yan jarida akan sun gudanar da ayyukansu. rattaba hannu na ranar 30 ga watan Nuwamba shekara 2011 da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya yi da sanarwar mai lakanin Declaration de la Montagne de la Table ƙasar Niger ta kasance ƙasar farko a ƙasashen Afirka na yamma da ta shafe dokar hana faɗin albarkacin baki da ya dangantu da laifuffuka bisa aikin jarida babi wanda aka yi ministan sadarwa sani hadiza kubra abdullahi ta sa kaimi a kai ta nuna cewa duk da haka yanci ga aikin 'yan jarida na da nashi iyaka. La depenalizasion ne signifie nullement Duk da doka ta hana ɗaure 'yan jarida da kuma ba su 'yancin faɗar albarkacin baki ba zai sa su yi abin da suka ga dama ba su ma su yi aiki da doka kamar kowa a cikin tsarin aiki bai kamata ana wuce gona da iri ba ya kamata a saka tunani wajen yin aiki da mutunci a cikin ayyukansu. Peu soucieuse des règles d'éthique et de la déontologie de la profession. Bayan ya tunasar da maganganun babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ranar uku ga watan Mayu da ya shuɗe inda yake cewa ‘yanci gaba da labaru ya dangantu da samun ‘yanci na jarida. Wakilin PNUD a ƙasar Niger, Fode injai ya zayyana irin labaru a cewar shi da ‘yan ƙasa ke bukata. A nawa ra'ayi sai an ƙara himmantuwa domin lamarin ba a mai kaɗai ya tsaya ba, ba sha'anin siyasa kaɗai ne ba. 'Yan ƙasa na da buƙatar samun ingantattun labarai, nagartattu masu fa'ida na gaskiya da za su iya samu a lokaci bisa manufofin ci gaba mai ɗorewa, bisa alƙawuran da magabata suka ɗauka ta fuskar ƙasa, da ma na gida, bisa al'amuran buƙatun na zamantakewar da tattalin arziki a dukkan faɗin ƙasa don samar su da muhimman abubuwa na ƙasa. Hidimar wannan aji na uku na ce ranar 'yanci ga 'yan jarida za a ci gaba da shagulgulan a daren yau a nan balbalin gidan 'yan jaridar da aka ma lakanin daren jarida. Gunguma Mandantani, Studio Kalangu. an gaida gungun muhammad dantani a cikin wannan shiri ko kuma rahoto a cikin shirin namu na musamman da shi muka karshen shirin namu na labaru na madakin yau sai kuma gobe dan allah ya kamu zan barku da musa hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu a agades tare da radio nomad akan lamba 101.9 gajeren zango a Tilibiri tare da Radio Table State. A kan lamba bakwai da biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai gajeren zango. A filin ye tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba biyar biyar gajeren zango. A bifa. tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. Daga filin zuwa Agades. daga Tawo zuwa Maradi da Zandar. Ku saurara shirye-shirye Istidiyo Kalangu tare da rediyonku. Istidiyo Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.